wani yunkurin da jami'an tsaro na musamman suka yi karkashin jagorancin kanal dominic joka ya taimaka domin cafke wasu yankin nafin da suka share wata da watanni suna firgita mazauna yankin mayorai wannan lamari da ya zama tankar barazana ga rayuwar al'umma ya tilasa musu tanadan kudade da shanu masu yawan gaske domin musaya a duk lokacin da aka kama 'ya'yansu. bayan cafke yaran su bakwai kinnafan sun kutsa cikin gandun dajin benue domin ɓoye su a sakamakon bincike da kuma labari da wani ya bayar jami'an sun tabbatar da cewa miyagun na cikin gandun dajin benue kanal dominic joka ya kara da cewa uh, labari na cewa suna cikin gandun dajin benue a saboda haka muka shiga cikin uh, wannan dajin don ganin mun fanshi ran waɗannan yara to da su 'yan kidnappers suka ankara cewa gamunan shi suka buɗe wuta akan uh, yaran through our territory dance according to our tune. 'Yan kidnapping baki ɗayansu mazauna ƙasan Central Africa ne. Wani wanda suka kama a wata Fabrairu da ta shige ya ce, 'yan kidnafin domin matsa ma makiyaya hanzar ta kawo kuɗi da kuma shanu na cin zarafin duk wanda suka cafke. Bayan an ceci waɗannan yaran, gwamnan jihar Adamawa ya ƙara da cewa, Les gens la la de région. wato waɗannan da da aka cafke tsakani ne wato jihar Adamawa da kuma jihar Arewa. To, da muka samu labari ne muka tura jami'an tsaro na musamman wanda suka yi wani hobasa don ganin cewa sun ce ran waɗannan yara. A musayan harbe-harbe da aka yi tsakanin eh, 'yan kidnapping da kuma jami'an tsaro na musamman an jima ɗaya daga cikin wato waɗanda aka kama ya jikita sosai a yanzu haka kuma ina wato asibitin amurka da ke nan cikin birnin gaudar batun kidnapper a ƙasar kamaru ya samo asali tun lokacin da aka samu baraka yaƙe-yaƙe a ƙasashe masu makwabtaka da kamaru wato chadi central africa da kuma kwararowar 'yan boko haram muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaundar cibiyar adamawan kamaru